Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mai tare da alkanawi TV barka da wannan lokaci. A wannan bidiyo za a ga wani babban malami daga ƙasar Ghana yayin da ya yi ɗaya-ɗaya wa ɗaya daga cikin manyan malaman ɗarika ta Najeriya wato Profeso Makare. Dangane da yadda mabiya suke kuzuzutawa suke cewa shine babban limamin Abuja kuma shi ma baya musantawa, balma yana jin daɗin haka. yadda har ya je kasar ghana gidan wani rediyo suka tattauna da shi suka masa tambaya kan wannan matsala ɗin barin da ya ce ga abin da ya faru ba za ku ji daga bakin shi malamin a sha kallo lafiya akwai wandan samari sunan shi profesa makari ya ce wo shi ne ya zo nan akan alfa rediyo an tambaye shi bidiyon kuma yana nan har yau alfa rediyo da mashi aka ce so mun samu labari dai kamar a kai ne shugaban eh, kai limamin babban masallaci na abuja kuma gabanin ma ka zama liman an shiga exam da aka shiga exam aka jarabawa shi ka bi ko ka ci fes kaza da kaza bai ansa e ba bai ansa a falsafa ya yi wannan bidiyon yana nan da fito ya yi gaddaba a kuma shi nan ya zo ya yi wani su malam yusuf sa'id yahya su anas tawfiq bakri su malam wani na aka fito aka yi raga-raga da shi kai saye dr idris da za ka lawo na namijin duniya na rinsa da unstoppable wallahi dr idris unstoppable malamin nan na jin daɗin sha'a na rantse da Allah eh ta Idris ka tome shi fara wallahi yana zaman zaman shi ke mai zaman ka wallahi akwai wasu maluma guda biyu cikin Najeriya ina son batun su cikin gidan rai eh bai tone ka ba kaka tone shi bai shiga lili ka kaka shiga lili malam bello ya abu ka la ilaha illallah malam bello ya abu eh nan da muka yi fira da malam bello ya bala ce wa akbar malam malam gurunjin ya ce malam ga wani masu ka kaɗe fira da kai muka karbi muna fira da ce wa akbar malam bello ya bala ce ne ni ne ya ce allah kiyaye ka malam ya ce tare da kai kaka tone shi bai tunan ka haka kuma da idris eh kullum yana cikin jallabiyar fari na riska da ba kaka tone shi wallahi to ya faɗi yau kuma kana kusa da shi mu dai muna nan muka ji labari ta kai gare mu kuma mun gani social media ya ce ba ma kai ni limamin abuja ba daga yau in gane ba kai ni limamin abuja ba mataimaci ne la ilaha illallah amma mabiyansa da almajirai suka haifi shi suka ta haifi shi suka ta daga magana suka wasan da abin kasan abin da ake kira they know how to uh, to use propaganda to overcome the truth Try use propaganda in siyasa ce shi da yayi siyasa amma yau shi yan waye gare na ce mu abin da aka yi na abu ta siyasa ne alali kai da almajiran da kuka yi siyasa duk duniya kowa ya san shi ne limamin abin da shi maka to yau ne mun gane wa ina zukira Allah wahda ya yi gaskiya da ce shi ma makarin lallai ɗan siyasa ne domin yana siyasantar da lamura wato na addini siyasantar da lamura na jagorancin da ba shi ne a kai ba yana kamfen domin ya kasance a kai yaransa 'yan bambadancinsa sojojin bakansa suna kuzuzuta lamarin suna tabbatar da shi a matsayin alhalin ba haka ba ne ba wannan ya jawo masa zage-zage da cin mutunci nashi akan tsokaci da ya dangane da hukuncin da aka yankewa ɗaya daga cikin zindiƙai masu taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama a jihar kano wato audu ɗanta more wannan shi ya jawo masa aka dinga yin maganganu a kansa allah ya sawaka allah ya ba mu ikon ganin gaskiya da ikon binta ya gwada mana karya ya ba mu ikon kauce mata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu